sai mu biyo baya da wasu kurakurai da suke faruwa a wannan ashura ɗin. me ya kamata dukkanin musulmi ya kiyaye. Na farko shi ne an saba cewa a ranar ashura akan yalwata wa iyali, har ma an riga an sanya masa suna ƙayo-ƙayo, cika ciki. Eh, sai ka ga kowa yana ta ƙoƙarin ne ya ga ya daɗaɗa ma iyalansa wanda bai taɓa cin kaza ba a ranar ne ga ya yanka kaza wanda bai yi kaza ba zai ga ba zai yi kaza duk ne ya daɗaɗa wa iyalansa to wani hadisi ne ya zo wanda bai tabbata manzon Allah ya faɗi shi ba yake cewa duk wanda ya yalwata wa iyali a ranar ashura to Allah zai yalwata masa shi amma manzon Allah bai faɗa ba da ya faɗa ai da an yi shi fiye da yadda ake yi ba kowa ya ga yadda ake layya ba dan ya tabbata ne mutum ma za ka ga ya samu damuwa idan bai samu ya yi layya ba amma wannan za ka ga ɗaiɗaikun mutane ne su don haka wannan kuskure ne kawai dai azumi shi ne abin da ake bukata abu na biyu na kuskure da ake yi shi ne a can baya aka yi takuta'a ko takuta'a za ka ga masu bara ma suna takuta'a sadaka duka wannan kuskure mun gane ku hmm, tabbata a shari'ance ba a cikin kurakurai da ake yi akan duba littafi ko ƙur'ani ko menene ne za a duba sai a ce ta sarki wani zai mutu a wannan shekara ɗin to sai kuma a bada kuɗi a sauke ƙur'ani ko a yi ma wannan sarki addu'a don ya ƙara samun tazara. To duka wannan hanya ce ta neman ci, mun gane ko hanya ce ta neman ci, me yasa ba ga cewa talaka wani ne zai mutu ba. Kaga akwai magana sun yi a ce sarki wani zai mutu, saboda shi yana da canji da zai bayar a roƙon masa kada ya mutu a wannan shekara, ko a ce zai kamu da cuta kaza. ta haka bari a yi addu'a don zai samu da wannan duka wannan ba addini ba ne akwai maganan cewa idan mutum ya sa kwalli na ismi a idansa a cikin watan muharram ko a ashura ba zai yi makanta ba zai yi ciwon ido ba har abada duka wannan magana ce da ba su tabbata ba cikin kurakurai da yake faruwa a watan Muharram musamman a Ashura shine sanya baƙaƙen kaya saboda baƙin cikin mutuwan ko kisan Husaini da ake Wannan aƙida ce ta wasu maguzawa da suka sa rigar musulunci. Babu inda shari'a ta samu mu sanya baƙaƙen kaya domin alhini ko bakin cikin wani ya mutu babu shi. Daga cikin kurakuran shi ne dukan jiki ko tsagan jiki ko duka ko a a a a iru ko zaman bakin ciki domin kisan Husaini duka waɗannan babu su. Za ku ga a ranar Ashura madadin waɗannan mutane su yi azumi ba azumi suke yi ba, sai dai a yi ta ihu ana dukan jiki ana tsaga jiki. Abin har yakan kai ga yaro da aka haifa ko yau aka haife shi, ko jinjiri ne za a ɗauke shi shi ma a ɗan fasa masa kansa jini ya fito daga jikinsa. Kun ga duka wannan ba addini ba ne. babu inda addini ya ce a bauta wa Allah da zubar da jinin jikin mutum. Jini na mutum yana da yana da karanci yana da ɗaukaka a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka a taƙaice duk abin da ya zamanto saba ma Allah ne, duk abin da ya zamanto cewa ba a ruwaito shi a addini ruwaitowa ta inganci ba. to a guje shi a tsaya a daidai abin da shari'a ta nuna mana Allah ya sa mu dace Allah kuma ya nuna mana wannan ranar na haka yana da kyau mu ci gaba da tunatar da juna wanda bai san kirgen wata ɗin ba to ya yi tambaya mata da suke gida su tambayi mazajensu kada su bari wannan lada gara ya wuce musu malamai gafara ba ƙaramin abu ne in Allah ya gafarta ma mutum ka huta in Allah bai gafarta maka ba ka shiga bala'i da tsanani ya Allah ka gafarta mu da Allah ka sa aljanna ita ce makoman mu idan akwai tambaya ɗaya biyu muna iya yi in babu kuma sai mu rufe tashi wa alaikum assalam wa Malam ya ce, Ya ake ɗaukar niyyar ashura, Niyan ashura shi ne ka kwana cewa zai yi niyan azumi, da ka kwana da niyan azumin ashura, ya zamanto ka kwana a zuciyarka ka san gobe zai yi azumin ashura, niyan ɗin shi. Mun gane ku. Kwana da shi a zuciyarka shi ne cewa ka kudiri niyya. Menene za ka kwana da shi zan yi azumin ashura? Kwana da me? da cewa zan yi azumin ashura wannan shi ne niyya kuma kullum malamai na faɗakar cewa nawaitu salata kaza ko nawaitu siyama kaza wannan ba ruwaito shi a shari'ance ba kun gane ku za ku gana sai da wasu takaddu takaddun niyya irin masu motar sai da magunguna ɗin su ai da ganin wa'annan kasan kasuwa suke nema zuwa suke yi da za su samu wanda zai ba su kuɗin abinci da sun daina sayar da irin wa'annan ka taba ganin malami ya zo masallaci ce ya gama nasiha ke to amma littafi kaza yana da muhimmanci ku same shi sai ce wani littafi ce littafin da yake magana kan niyoyi niyan sallah niyan azumi niyan wankan haila niyan kaza kun taba jin malami ko a masallacin juma'a malami ne da aka sani malami ya ba da irin wannan shawara? Eh? Babu, su ne kawai dai suke yawo da kayansu, don abin da za ku yi gane shi ne, idan da an ɗora mana cewa sai an faɗi niyya, to da ku wani bai da sallah. Ko ba Don wani ga ya gani man ya yi rukuni, a guje zai shigo masallaci ya tabbata kai ya shiga. yana da sallah ke tunda bai faɗa ba gaggawa ya shigo da shi amma an taɓa cewa bai da sallah ba taɓa cewa don haka irin waɗannan abubuwa ɗin ba shari'a ba shari'a ita ce abin da yake a littafi kuma aka tabbatar da ingancinsa Allah ce Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا ولا تعن علينا اللهم إنا ولا تعن علينا اللهم إنا ولا تعن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين